بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 26 ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne a 27 ga watan daya a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a cigaba da karatunmu na littafin alamun sunan manshura na a shek hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau insha Allah a tambaya ta 209 inda dama mun fara mun tsaya inda malamin bayan ya kawo mana a falalar sahabbai a dunkule sai fara kuma falalar sahabbai daki-daki daidai daidai ko kuma gwargwadon yadda sahabbai suka ruwaito a yi mana magana kan hadisin abdullahi bin umar na fifita na fifita ko nuna fifiko tsakanin sahabbai tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na da rai sukan ce abubakar sai umar sai uthman a sannan ya kawo mana falaloli na abubakar radiyallahu ta'ala an sai na umar mun gama da su za mu tashi yau akan abin da ya ambata na falalolin sayyidina uthman radiyallahu ta'ala an haka yi? na'am bismillah Wala ma zahaba uthman ila makka بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذا يد عثمان وضرب بها على هذه هذه نعم هذه يد عثمان نعم فضرب بها على يده على يده على يده فقال هذا هذه لعثمان وقال صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة بئر رومة من من من يحرف بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال صلى الله عليه وسلم من هجز جيش من جهز من جهز جيش الحسرة فله الجنة فجهزه فجهزه عثمان وقال صلى الله عليه وسلم فيه ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة طيب طيب حسبك <clears throat> جزاك الله خيرا daga cikin hadisan da suka zo akan bayanin falala da daraja ta da daraja ta sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an daga ciki akwai fadin da malamin ya ambata mana cewa walan ma zahaba Uthmanu ila makkata fi bai'atir ridwan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadihi al-yumna hadhihi yadu Uthman فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان mun san kisar hudaybiya da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a shekara ta 6 bayan hijirarsa zuwa Madina lokacin da ya tafi lokacin musulunci ya fara karfi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama sai mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne babu ƙarya a ciki domin shaidan baya shiga tunaninsu ya cakuɗa musu tunani ya ga cewa gashi nan yana tsawafi da shi da sahabbai a ɗakin ka'aba kowa da ihraminsa ana tsawafi ana sa'ayi ba gari ya gaya sahabbai? sai ke cewa wannan lalle kenan insha Allah za su je su yi umara to shine aka shirya tafiya umara daga Madina aka tafi Makka wannan tafiya a wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ba tafiya irin ta shirin yaƙi ba kamar da riwayoyin da suka zo a wannan babin suka ambata cewa manzan Allah sallallahu alaihi duk wanda ya fita tare da shi a lokacin nan bai wuce a fita da takobi takobin kuma a cikin rimdinsa ba wato a cikin kufensa haka suka fita babu zunde kamar dai da matafiyi yakan dauke takobin tafiya a wancan lokaci da aka saba to da suka tafi sai ƙuraishawa suka hana su shiga makka aka tsaya a bakin makka kafin a isa akwai wani wuri yana nan har yau da wannan suna ana ce masa alhudabiya sunansa kenan to a nan annabi sallallahu ya tsaya ya zango kuma aka tattauna da ƙuraishawa kafin wannan lokaci an tura sayidina uthman don yaje kasancewar yana daga cikin mutanen da suka fito daga kabilan banu umayya lokacin kuma kabilan banu umayya su ne masu karfi a cikin kafiran makka don haka tun da yana da dangi a cikinsu shi ya fi cancantar ya je ya tattauna da su ya fara jiyo me ake ciki don ba za su kashe shi ba a kyakkyawan zato to sai aka tura shi da aka je sai labari ya zo cewa ai an kashe usman to wannan labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sai shi to aiko ba mu ga ta zama ba duk da mun fito ba shirin yaki to lalle ku aje yaki domin ko ba za a bar a ce an kashe Uthman kuma mu zauna ba to shine shin fada hannunsa sahabbai suka zo suka yi mubaya'a a karkashin bishiya wani shine asalin tarihin dalilin yin wannan mubaya'a wadda Allah maɗauki ba su labari cewa sun yi wannan mubaya'a Allah maɗauki ya yarda da dukkan mutumin da ya yi wannan mubaya'a ƙarƙashin bishiya kun a ashe mubayar asalin ta dalilin Uthman ma aka yi ta radiyallahu ta'ala an ah, Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya miƙa hannunsa wannan sahabi ya zo ya ɗora nasa ya tafi wannan ma ya zo ya ɗora nasa ya tafi su dubu ɗaya da ɗari hudu kowa sai da ya masa mubaya a kan za a je a yi wannan abu sannan daga ba annabi sallallahu alaihi ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora akan na hagu ya ce wannan shine na uthman ma'ana uthman ɗin da baya nan to shi ma gashi an yi mu baya a madadinsa kun ga shi hannun ma da yi mu baya a madadinsa hannun da yafi fi kowanne hannu tsarki ne da kuma daraja to wannan kun ga asalin isar kenan to shine ya kawo mana anan kun ga wannan ko shi wannan kawai ya isa sayyidina Uthman a matsayin falala da daraja fiye da wani abu to shi ne abin da yake faɗi a nan cewa yayin da Uthman annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan Uthman ya tafi Makka fi bai'atir Ridwan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce ƙala. aka ce kuma biyadihi mun san galibi alqawlu inma yakunu bil lisan alfam to ma aka ce qala biyadihi ma'ana ashara biyadihi yau domin alqawl in aka siffanta fi'ili shi ma'ana fi'ili ake nufi wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka da hannunsa shine ma'anan qala biyadihi eh, ya ɗora hannunsa na dama ya ce hadhihi yadu uthman wannan hannun uthman ne ko ya ce hadhihi a larabce bai ce hadha ba me yasa saboda al'arabce duk siffar da ko duk wani bangare na jikin mutum in dai guda biyu ne akwai na dama akwai na hagu ko dai guda biyu ne ko yaya wani bangaba ta jikin mutum to za a faɗi ɗaya mace ake cewa kaga ba za ka ce kaga ido nawa muke da shi biyu don haka sai a ce hazihi aini ba ka ce haza aini ba a larabci yawwa sai abin da amma za ka ce haza ra'asi tunda kai ɗaya ne da mutum yawwa haza fami amma in za ka yi ishara zuwa ga abin da yake guda biyu ne za ka nuna ɗaya suka ce hazihi yadi hazihi rijili haka ka'idar larabci take hmm. to shi yasa nan yace hazihi yadu Uthman wannan hannun Uthman ne kuga gama ba wai cewa yi wannan hannun niyabatan an Uthman ba a cewa yi wannan hannun Uthman ne kaga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun Uthman ne kaga wannan mutumin darajar da ya samu ba ta wasa bace kaga waɗannan irin abubuwan mutumin lokacin da zai tuno su kuma sai ji an ce Uthman din ya zama wai kafiri ne dan wuta zai rasa inda zai sa wannan magana ko ba haka ba ne dole ka tabbatar da cewa wannan maganar ba za ta fito daga bakin wanda ya faɗi wannan ba hmm. to Allah maɗauki ya sauƙi sai ce fadaraba biha ala yadihi sai ya buga hannun akan hannunsa na hagu faƙala sai ce hadhihi da Uthman wannan ta Uthman ce wannan hadisi Bukhari ya rawaito hakanan shi ne da ambata akhrajahu jihul bukari fi fadail babu manaqib usman wa tirmidhi fi manaƙib hakanan al'imam a tirmidhi Abu Isa shi ma ya rawaito wannan hadisi wa ƙala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wannan kun san dai kissar Hudaybiya yadda ta kasance duk ba sai an maimaita akwai abubuwa da yawa Hudaybiya da suka faru tun daga shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai lokacin da zai fito yake domin ya sami labarin mutanen makka sun nemi taimakon al'ahabish mutanen da suke wani dutse da ake ce abin nan dutsen habsha to sun tattaru sun tafi za su taimaka musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar sahabbai me kuke gani mu je mu tunkare su da nufin yaki domin bayan sun fito ne sai dan leken asirin mushrikan ya gansu ya tafi ya ba da labari ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa to a lokacin da suka tafi sai ya tsaya yake neman shawararsu su je su yaƙi waɗancan mutane ne na ƙauya wannan da suka je suka taimaka musu a ɗebe matansu da 'ya'yansu ko kuwa a tafi umara a lokacin sayyidina abubakar ya bashi shi shawara yake cewa ya rasu rasulallah ba mu fito da makamin yaƙi ba kuma dama asali muna cikin ihrami mun fito ne domin yin umara abin da ni nake ba da shawara mu tafi umararmu in wani ya tsaye da mu ya hana mu da sura ta yaƙi to mu yaƙe shi amma in ba su yaƙe mu ba mu je da niyyar umararmu mai umara to a wannan tafiya da suka tafi sai wa shawa suka ce a'a ba dai bana ba shine aka bu har suka turo abin nan Suhail ibn Amr ya zo ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ay sulhu a ƙarƙashin babbar ƙa'ida ta sulhun ne, annabi sallallahu ya koma a wannan shekara dai ba dai a yi umara ba suhail ya ce shi wa ƙa'idar da suka yanke su shi ne bana dai ba za a shiga maka a yi umara ba annabi sallallahu alaihi ya ce aka ce to sai dai baɗi aka yadda cewa za su dawo baɗin ya ce to shikenan kafin nan kun san abin da ya faru da aka zo tattaunawar ma kanta sharuɗan da za a rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin ali ne radiyallahu ta'ala anhu ke rubutun yace ka rubuta hadha ma ahada alaihi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraishan ali ya rubuta sai suhaili ce a'a ai da mun yadda cewa kai muhammadur rasulullahi ne ai da duk wannan rikicin da babu don haka mu a wannan ne ba mu yadda a rubuta rasulullahi ba sai dai ka rubuta muhammadu dan abdullahi wannan shi muka sani sunanka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri yace shikenan a rubuta muhammadu bin abdullahi ku duba hakuri sai yake cewa aliyu ya soke wannan muhammadur rasulullahi ya cire rasulullahi a rubutun da yayi aliyu yace shi ko ba zai iya cire rasulullahi bayan ya rubuta ba ba dan taurin kai ba ba kuma za a siffanta aliyu da wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma kishin abin da ya dame shi bakin ciki a ranar na cewa a umaran ma ba za a yi ba kuma ga yarjejeniya har an ce a soke rasula ya ce shi ba zai iya annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka nuna masa ya goge wuri da kansa aka ci gaba da tattauna cewa bana dai za a koma ba za a yi umara ba har umar ya zo ke tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah wai ba mu ne masu gaskiya bane yace ku ne masu gaskiya mu ne masu gaskiya su kuma akan bata suke to yanzu ya za a mu karbi irin wannan kaskanci bayan ku mun zo da shirin zamu yi umara har a ce kafirai sun kore mu sai sai ya tambaye shi ba kai ne manzon Allah bai ce kai ni ne manzon Allah ba kai kace zamu zo mu yi umara bai ce i eh, na ce muku za ku yi umara amma na ce muku bana za ku yi ban ce bana za a yi ba da na ce bana za a yi to za a yi ta amma ban ce maka bana za a yi ba don haka dan sun mana yarjejeniyar cewa ko sun tilasta mana yarjejeniya akan cewa sai baɗi mun yadda akan sai baɗin baɗin kuma insha Allah za mu zo mu shiga kuma za mu umara shi da Allah madauki ya faɗi cewa laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqqi la tadkhulun la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la takhafun Allah maɗuki ya gaskata mafarkin manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa za a shiga ɗakin ka'aba cikin aminci da aski da komai za a yi umara kamar da dai Allah maɗuki ya ambata shi yasa yake ce masa ba na aibance maka ba na za a yi ba don haka ka yi haƙuri yadda dai na gaya maka insha Allah kana ciki shi yasa kaga har malamai suke cewa kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a ce Umar yayi masa rashin kunya ba kamar da wasu suke cewa masu kin Umar cewa suke kudu ba ya zo yana wa manzan Allah rashin kunya shi wasu ka ce to aishan ma ali an ce ya goge abu ya ce ba zai goge ba me yasa nan ba a ce laifi ba ne haka zafin zuciya ne na kaskanci ya same su ba sa so ba wai saboda kin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko dan a saba masa haka nan lokacin da ya ce su je su warware kowa ya fita daga cikin ihrami kowa ya aski suka shiru suka saurara saboda bakin ciki yau gashi sun zo za su yi ramuko akan kafirai amma an hana su kasan yadda mutum yake yana da zafin zuciya kuma ya tuno abin da ya faru da musamman waɗanda suke 'yan maka sun fi jin zafin wannan abu za a shiga wurin da za su rama abin da aka yi musu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam a'a akwai dai darussa da yawa da malamai suka rubuta a karkashin sulhun hudaybiya kuma idan mutum ya karanta littafin sira zai samu akwai darussa manya-manya na hakuri da hikimar da'awa da bin abu wato ka ɗauki addinin na Allah ne ba naka ba kubanci wannan nan can ma'ana in ka ɗauki addinin nan na Allah ne kuma yadda ya tsara shi in ya ce ai kaza in ka bi insha Allah za ka samu sauki amma da zafin zuciyarka da abin da ba shi zai sa abin ya ci gaba ba in kai haƙuri kuma sai ka ga nasarar da za ka samu tafi abin da ma kake tsammanin za ka samu a lokacin da baka yi haƙurin ba hmm. Allah ma ya ƙara mana haƙuri to wannan shine da kissar bai'atul ridwan da yadda aka yi ta da yadda kuma Uthman ya samu wannan babbar falala radiyallahu ta'ala anhu wa an sa'iri ashabin nabi sallallahu alaihi wa qala sallallahu Allah har yanzu yace man yahfiru bi'ra ruma falahu aljanna wane ne zai tona rijiyar ruma zai samu kuma aljanna fa hafaraha uthman uthman ya zama shine ya tona wannan rijiya asalin wannan kissa Ah, ko kuma wannan hadisi yana da kisarsa kuma wannan riwayar da muka ji malamai sun ce akwai iskali da ɗan ittirabi a cikin yadda hadisin ya zo riwayar shu'uba shu'uba hajjaj ita ce kawai ta zo da wannan lafazi na maganar tona rijiya domin asalin bi'iru roma wata rijiya ce a madina lokacin ba mai ruwan daɗi sai ita lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina duk ruwan zartsi ne duk rijiyoyin su kanana sai bi irin Roma kuma wanda ya mallake ta wani bai Yahudi ne tunda aka hijira cewa ga musulmi sun zo sai kulle ta ya hana duk wanda zai zo ya sha sai ya biya kuɗi ya ɗebi ruwan nan to musulmi sun sha azaba sosai a Madina sakamakon wannan abu da bai hudu yi to shi ne abin ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai yake cewa man yashtari bi'irar roma bai kunu daluhu kadila'i ghairihi wa lahu aljanna wala shine Wani wane ne zai sayi mana zai saya mana wannan rijiya ta roma ya zama gugarsa ta zama daidai da gugar kowa ma'ana ya batta sabilan lil musulmi shine abin da ake nufi ya batta kyauta ga musulmi kowa ya zo ya diba kuma insha Allah Allah zai bashi aljanna Uthman yace gani shine je ya samu wannan bai hude yace zai saya sai ce ba zai sayar masa gaba ɗaya ba sai dai ya sayar masa rabinta ma'ana sayar masa rabi zai ba da kudin rabi ya zama cewa yau yahudawa ne za su sha gobe kuma musulmi illan da musulmi za su sha to su kaɗai za su zo su ɗiba yahuda ba su zo ba ran da kuma ba na musulmi ba ne to iya yahuda ne za su zo. to shi ne aka riƙa yin haka sai ya zama abin da yake so ma shi bai hudan ya ƙuntata wa musulmin su sha wahala sai ya zama washe gari ya rufe ta bayan yahuda ba ran da kai ba ran da musulmi suka ɗiba to washe gari sai ya rufe iya yahuda ne za su zo ba wani musulmi da zai zo kusa da ita to ana nan ana nan sai musulmi suka yi dabara kullum mutum ya zo ɗiba sai ɗebi ruwan kwana biyu ya da ɗabi da na yau da na gobe tun da ya san gobe babu to sai mai hudun ya ji zafi cewa kuntatar da yake so musulmi su samu ba su samu ba shine da kansa ya zo ya roƙi uh, Uthman ya ce da Allah ka sai ɗaya gefen ma na bar muku shine Usman ya saye ta baki daya ta zama mallakar musulmi shikenan aka samu ruwa ruwan dadi a Madina ake sha to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin wannan hadisin wannan maganar hafru da yazo maganar tono sun ce akwai itrabi a lafazin a riwayan shu'uba ne kawai aka samu tono domin asalin rijiyar akwai ta a Madina tun kafin hijira ba tona ta akai ba amma lafazin sahihi shine man yashtari bi irin ruma hmm. kamar yadda malamai suka tattauna dai a sharhin hadisi din to shine tun daga ran da ya sayi wannan kun ga Allah madauke kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata yayi masa alƙawarin aljanna sakamakon wannan rijiya da ya saya musulmi suka samu ruwa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa qala sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ana nan kun san adadin yau nawa ya sayi wata rijiya dirhami dubu goma sha biyu duba ruwa mai tsada dirhami dubu goma sha biyu yanzu dai a miliyoyi wannan kudin da a lissafin yanzu za a ya sa ya sai wannan rijiyar saboda tsadatta da shi bai hudan ya sa wannan yana nuna maka kuma eh, bukatar tambihi harkar tattalin arziki a duk inda musulmi za su samu damar da za su samu yancinsu na tattalin arziki to wajibi ne su yi idan mutane suka zauna tattalin arziki ba a hannunsu yake ba to dole an mallake su ko sun ki ko sun so ka wajibi musulmi mu tashi a shiga duk harkar kasuwancin da ake iyawa ka shiga kuma ai ta addu'a Allah maɗaukaki ya sa maka albarka kuma ban da cuta in kana cuta Allah ba zai sama albarkar ba har kai haɓakar da zaka iya wato kare wa musulmi mutunci da daraja yawa yi don Allah kuma a yi duk abin da za a iya shiga a shiga wannan zai kawo mutane kuma rufin asiri insha allahu da tsirar da mutunci kun ga da wannan abu yake kun dama halin bayahudi ne a kowane wuri duk inda yake za ga harkar tattalin arziki a hannunsa take kuma tun wancan lokacin har zuwa yau bana jin abin ya canza a kowace ƙasa za harkar zinare harkar bankuna harkar mai su ne ko da ba su ne a fuskar ba to su ne masu mallakar jari mafi karfi a cikin abubuwa ɗin saboda sun hankalci wannan abin tintini kuma da shi kun ga suka mallake harkokin duniyar da ba dama a taka su yanzu haka ne ko ba haka bane to amma mutane suka zauna ya zama komai sai dai a sana'anto a wata ƙasa a kawo musu to hakikatan wannan babu hanyar da suka mika wuyansu zuwa ga wasu wanda ba su ba irin wannan hanya ɗin. a dage a yi kasuwanci kasuwanci halal ne ba ba haramun ba kuma sannan idan mutum ya lura da abubuwan da dan adam yake bukata na yau da kullum to ba harkar da ta kai amfani a gun mutane a kasuwanci irin wannan ka yi abin da ɗan adam ke bukatarsa yau gobe ma ke bukatarsa jibi ma ke bukatarsa yanzu za ka ga cewa ba zancen faduwa amma yanzu mu irin da rashin dabarar mu ta bahaushe yanzu mutum ya samu ɗan jarinsa sai ya tafi wafa sai a ya zauna ana canjin kuɗi hmm? ko aje a siyo motoci je yana sai da motoci ya zauna sai ya wata bakwai ba wanda ya zo sai mota ɗaya kuma duk jarinsa yana wurin amma wani abu da yau da kullum ake bukatarsa ka sa kasuwanci a ciki za gani kuma ba harka ce da komai yawan masu shaguna akan wannan harka za ga ba a faduwa galibi saboda mai dan adam kullun sai ya ci wani abu wannan abin da yake ci kullun din nan ka shiga sa za a ga cewa insha Allah harka ce ta abin nan ni dai ba dan kasuwa bane amma ina ji yan kasuwan suna faɗa kuma mu haka muke yin abu a kidahume mu Hausawa shi yasa abin sai maka kuna ku duba al'adar mu yadda muke ko a gida in aka ce wata mace tana kosai maimakon kishiyarta ta yi koko sai ita ma ta yi kosai ko ba ka muke ba ta kamata a rika rarrabawa a sami wato dabaru na kasuwanci Allah sa mana albarka to mu je yake cewa har yanzu wa qala sallallahu alaihi wasallam man jahaza jayshal usrati falahu aljanna wane ne wanda zai kintsa mana wannan rindina ta al'usra ta yakin tabuka lokacin da za a je yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan yakin akwai wahala akwai buƙatar eh, abun hawa mai yawa akwai buƙatar makami kuma gashi ba mu da shi don haka wane ne zai kintsa mana rindina guda a samu tawaga ta rinda ka wata bataliya a ware ta a ce a kintsa da makaminta da abun hawa da abinci sai dan Usman yace ni zan yi ya sa ya kintsa rindina guda ta tafi ba wai ya ba mutum daya makami ba fa a'a rindina guda ya kawo mata da makaminta da abin hawa da abin da za a ce aka tafi yakin tabuka wannan wanda ya wannan aikin shine Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala astahyi ممن استحيت منه almalaika wannan hadisin muslim ne ruwaito shi wata rana manzon Allah su Aisha ce ta ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam ita take bada labarin ko in ce al-imam muslim ya ruwaito da isnadinsa zuwa aisha aisha take cewa wata rana tana zaune manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai ya zauna haka mayafinsa ya dan dage daga kan cinyarsa sai Sayyidina abubakar ya zo ya sallama sai shi a ba shi dama ya shigo ya shigo ya same shi yana yadda yake bai canza ba ana nan kuma sai jimawa kaɗan sai umar radiyallahu ta'ala anu shi ma ya sallama manzo Allah sallallahu yana zaune yadda yake nan mayafin yana ɗage daga kan cinyarsa ya ce a bari umar ya shigo umar shi ma ya shigo bai canza ba can sai ga Uthman ya zo Usman yana zuwa an ce Uthman ne zai shigo ya ce ya shigo amma kafin ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe cinyarsa ya gyara zamansa shine sai Aisha ta take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba shi yasa ya rufe cinyarsa domin kada sayyidina Uthman ya gani to anan malamai sun kawo wannan hadisi a tattaunawa da suke akan me hukuncin bude cinya ta fita waje waɗanda suke ganin cinya ba al'aura bace ba al'aura ce sun kafa dalili da wannan hadisin waɗanda kuma suke ganin cewa cinya al'aura ce daga gwiwa zuwa ƙasa shine ba al'aura ba su kuma suka kawo nasu dalilan akwai dai tattaunawa na malamai akan wannan mas'ala din hmm. Allah samu dace to wannan a dunkule shine sayyidina Uthman kun ga dai wannan ɗan kaɗan ne ma daga cikin abubuwan da ya ambata banda zancen yadda bawan allah nan ya haddace alkur'ani yana cikin marubuta alkur'ani yana cikin kuma waɗanda a dare ɗaya zai maka ƙiyamun laili da alkur'ani dare ɗaya zai karance alkur'ani kakaf ɗinsa a sallah da saurin karatu kuma cikin hushu'i ai mun taba zancen har a wata kissa ta Abu Hanifa ko da yadda yayi da wani mutumi ko ba nan bane eh wanda mun sha ma ba da dai misali akan yadda ya kamata mutum ya zama mai hakuri wajen da'awa yadda Abu Hanifa ya hakuri da wannan mutumi da ya tuhumi usman mai irin wannan falalar a cikin a garin Kufa wani mutum ya zo yana ta yawa yana cewa ai usman bai hude ne bai hude kawai saboda ya samu sabani da ali bin abi talib ko kuma eh, mutanansa sun yaki ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an sai shi masa bai hude kun san dai wannan abun rikicin da ya faru dinnan irin bala'in da ya jawo al'ummar musulmi ba kaɗan bane duk wannan hadisan wasu suka yi watsi da su suka karyata su tare da cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hmm. Allah maduke kyauta وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه to wannan kuma falalolin abul hasanain za mu ji a ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda wanda shine rabi'u al rashidin surikin manzon Allah sallallahu alaihi shi ma kuma ɗaya daga cikin wanda suke yan aljanna tabbace insha Allah wa ta'ala annabi sallallahu alaihi yana gaya ma ali yana cewa anta minni wa ana minka kaina wane ni naka ne haka ko wannan ya isa shi ma falala ga ali cewa shi daga manzo yake manzo daga ali ma'ana su na juna ne hmm. wa akhbara sallallahu alaihi wa sallama anhu annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu wa Allah wa rasuluhu wannan lokacin za a tafi yakin Khaibar shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a kintsa za a fita bayan an taru sai yake cewa gobe in za mu fita yakin nan tutar yaki wanda zai rike ta wani mutumi ne wanda yana san Allah yana son manzon Allah Allah da manzo suna son sa kuma yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai bada nasara akan wannan yakin a hannun wannan bawan Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari mutane suka yi ta ina ma su samu har sai na Umar yana cewa wallahi ban taba fatan in samu mulki ba irin wannan ranar da na naji an faɗi wannan mutumin da annabi yake ba da labari cewa shi an gani a zuciyarsa zuciyarsa tana son Allah tana son manzon Allah Allah da manzo suna son sa mutum ya samu wannan mai rage masa ai an gama kuma sannan za a ci nasara a wannan yaki kuma shine mai jagoranci kaga dole sai Usaini Umar ke cewa ban taba fatan shugabanci a bani ba irin wannan ranar kaga ashe gudun shugabanci suke so hmm. to shine sai washe gari kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Ali ibn Abi Talib aka kira ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an aka ce ai manzo Allah sai ai idan sa yana ciwo ma yana ciwon ido yace aje a kira shi aka go ya sa hannunsa ya shafa masa yi masa tofi a idan nan sai idan kamar bai taba ciwo ba ya dauki tutar kuma ya bashi kuma aka je aka ci nasara a wannan yaki kuma wannan ya isa shi ma falala ga ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maula wanda na kasance abin sonsa abin jibintarsa to alima abin sonsa ne abin jibintarsa wannan hadisi shi ake cewa hadisin ghadiru khum shine hadisi mafi karfi a wurin yan shi'a akan cewa ali ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba iya wannan lafazin ba su sun kari sun kara akai da da riwayoyi da basu inganta ba cewa Allahumma adi ada walahu wa adahu da waɗannan irin addu'o'i dai har ƙarshe wanda ba su inganta ba Abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shine man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kuma abin da ake nufi da maula shine ne? Hmm? shine abin so abin jibinta abin kauna abin taimako wanda na zama abin so gare shi yana so na in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana jibinta ta zai taimake ni yana ta to lalle ya so ali ya zama shi ma yana ƙaunar ali yana san ali yana jibinta sai yana taimakonsa wannan umarni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yau musulmi kuma wannan haƙƙin yana nan ga aliyu har tashin alkiyama duk mutumin da ke san manzon Allah to lalle ya so ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an mun gane wannan abu yau to amma babu maganar dan su a wurin shi'a suna cewa wannan hadisi nassi ne ma yana magana akan cewa khalifanci ake nufi tunda ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu sai suka ce maula anan ana nufin shugaba wanda na zama shugaba a kansa to aliyu ma shugaba ne a kansa malamai suka ce a maula anan daga walaya ne ba daga wilaya ba mun san akwai bam tsakanin walaya da wilaya in an ce walaya da fataha ana nufin walittaka kauna da soyayya da jibinta ita ce wannan in ku aka ce wilaya da kasaran wawon to ana nufin shugabanci sarauta da mulki shine wilaya shi yasa abin nan mai shugabanci ana ce masa wali masoyi kuma waliyi mun fahimci abin yau da haka in an ce waliyi masoyi wali kuwa shine daga wilaya da fatan mun gane shi yasa har malamai suke cewa yanzu idan kuka in aka ce maula duk inda ka ganta za ka fassara ta da cewa shugaba ake nufi ayar nan ta cikin suratul tahrimi da Allah maɗauki ke cewa wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir a kisar abin da ya faru a gidan manzan Allah sallallahu alaihi da mata biyu Hafsa da Aisha da abin da ya faru tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi a wancan lokaci da har Allah ke cewa fa in tazahara alaihi in sun haɗa kai a kansa fa inna Allah huwa maulahu to Allah shine maulansa wa jibrilu wa salihul mu'mini da jibril da mala'ika jibril da kuma salihan mu'minai to idan ka ɗauki cewa maula shine shugaba to za ka fasara wannan ayar za ka ce fa inna allaha huwa khalifatun alaihi Shi ne khalifan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne shugaban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba na mulki na siyasa kaga ba za ka fassara wannan ba haka nan ba za ka ce mala'ika jibrilu shi ma ne maulan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi shugaban sa khalifan sa sarki a kansa mai mulki a kansa kaga ba ka fassara wannan haka nan kuma ba ka ce wa salihul mu'minin sauran salihan mu'minai mu nan gaba ɗaya ko sahabbai a wancan lokaci su ne sarakuna akan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka fassara maula da wannan to kaga haka zaka fassara aya kuma ba za ka bata fadda ma'ana mai kyau bal ta bata ma'ana ma mummuna batawa da fatan mun gane don haka maula ana nufin abin so abin kauna abin jibinta ba waliyi shugaba ba shi yasa alhassan dan gidan alhassan dan aliyu dan abi talib ma'ana mun san aliyu dan abi talib yana da alhassan da husaini ayan fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to alhassan din yana da dashi ma sunansa hassan ɗansa ne sunansa ɗaya da shi to wannan alhassan din wata rana ake tambayarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzan ya ce wa ali man kuntu maulahu fa ali maulahu ba sai shi eh, tabbas ya ce masa amma mu mun san da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin mulki ne da sulta da shugabanci ya ce la'afsahaha da ya bayyana haka kurukuru. kaga shi wannan hujja ce daga gidan ahalil baiti cewa wannan hadithin ba waccan ma'anar yake nufi ba su ma ba su fahimci cewa maula ana nufin shugabanci ba kuma wannan daga ya'yan ahalil baiti ya'yan dan Alhassan ne yake faɗin wannan magana yace da annabi sallallahu alaihi wasallam nufin shugabanci ne ce wallahi da ya bayyana ta kuma ba zai yiwu ba kamar da malam ibnu hazmin yake cewa yaushe za mu kaddara cewa mutum kimanin dubu ashirin da biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan maganar a gadir hum cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu in nufin yake cewa aliyu shine khalifa bayansa sannan ya zama mutum dubu ashirin da biyu sahabbai da suke da rayuwa a wancan lokaci na ƙauyuka da na madina gaba ɗaya duk su haɗu su ce ba za mu bi wannan wasiyar ba kun gane zancen a ce gaba ɗaya annabi ya ce kaza in dai har a ran da ya faɗi wannan maganar su sun fahimci cewa shugabanci yake nufi amma daga rasuwarsa duk su ji mulki su koma wanda bai ba su kokobo ba ba shi da kudin ma da ba shi ba shi da kabila ma mai yawa abubakar radiyallahu ta'ala kabila sa ita ce kabila mafi rauni mafi karfi a cikin quraishawa ba shi da kudin da zai wa mutane har su zabe shi a matsayin khalifa ga quraishawa banu umayya da banu abu abinan banu abdumanaf duk in suka hadu za su eh, gama da su abu abubakar to yaushe za a ce quraishawan nan gaba daya su hadu da al-ansar al-ansar din da da nasu za a sa a matsayin khalifa lokacin da aka haɗu a saƙifatu bane sa'ida ba ansar ne suka haɗu za su sa sa'ad ibn ubada ba suna cikin haka da abubakar da umar da abu ubaida suka ji labari suka taho suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya ce wannan lamarin na quraishawa ne da haka shikenan sai ansar suka saki saboda sun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya waɗannan da suka ji hadisin inda ansar su ma suna da sanin cewa aliyu aka baiwa wasiya ya za a yi bayan nasu ya rasa za su bar dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bai wanda yanzu ya kwace a hannunsu ma ba sa so kun gano wannan abin duk ibn hazm sai da ya kawo nan a cikin fisal yake fadar cewa daga cikin abin da zai nuna maka rashin daidai din aqidar shi'a da yadda aka gina tunanin waɗannan abubuwan bai kamata a tuhumu sahabbai da irin wannan abin ba yace kuma za a yi misali a ce abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zo rasuwa ai shi ne ya ba da umarni sayyidina Uthman ya rubuta takarda a tara jama'a a masallaci ya bayyana musu cewa shi Abubakar ya nada musu Umar a matsayin khalifa sayyidina Uthman ya karanta wa mutane wannan lokacin Abubakar ba shi da lafiya yana kwance jama'a suka yadda Talha ne kawai ya daga hannu yake cewa amma kai yanzu me zaka ce wa Allah ka dora mana mutum mai zafin zuciya shine abubakar yake cewa in kun je Allah ya tambaye ku ku gaya masa ni na nada eh, mana ku gaya masa ni na nada saboda na san waye Umar za ku ga kuma abinda ba za ku yi nadama ba dangane da Umar radiyallahu ta'ala an to banda wannan maganar ba wanda ya daga kara yace bai yadda da Umar ba to shine Ubi ibn Hazm yake cewa yaya za a yi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ba da khalifanci ga wani ya nada wani nasa lamarin ya bayyana kowa ya karba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ali amma nasa duk a watsar ake karba yace ba zai yiwu ba dan haka ana an tuhumi hatta shi ali radiyallahu ta'ala anhu a ce ya zauna shekara 24 karkashin abubakar shekara biyu da wata shida karkashin umar shekara goma da wata tara da wata wajen tara karkashin uthman shekara goma sha biyu shekara 24 a ce gaba daya a cikin taqiya yake 24 bai taba fitowa ya cewa abubakar kai sauka bani ne bai ce umar sauka bani ne kullum yana fada su tare ake shawara da shi ba. in wani lamari ya zo na alkalanci mafi yawan ali ne ke walware shi zamanin umar don haka su sun zauna lafiya ali ya ɗaya radiyar lafata al'anu ya ɗauki yarsa ya baiwa umar aure yar kuma yar fatima ce sunanta umar kulfu kuma ya zauna har 'ya'ya biyu suka haifa da sayidina umar amma abin da ya baka mamaki alin da ya wancan aikin waito wani alin ne su masu shi'a suke so <laughs> da suke kafirta umar ba babban kafiri irin umar fa agun masu shi'a <laughs> me yayi saboda kawai magana shi ne a zamaninsa aka rusa daular farisa ta iran shi kenan laifinsa Allah subhanahu ta'ala ya sauki da haka a rika karanta abubuwa da natsuwa da hankali a fahimce su Allah subhanahu ta'ala ya kara mana kuma adalci mu da sahabbai da ahlul baiti duk wajibi duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san sunna to wajibi kaso sahabbai kaso ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ba wata fati bace da aka raba nan ahlul baiti nan sahabbai wannan abin tatsuniya ce babu wannan abin su sahabban ba haka suka zauna da ahlul baitin ba haka ahlul baitin ba haka suka zauna da sahabban ba yace wa ah, banda wannan yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tarda an takuna minni bi manzilati harun min musa illa annahu la nabiyya ba'di wannan kuma ya faru shi ma lokacin yakin tabuka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita <clears throat> a yakin tabuka sai ya bar ali radiyallahu ta'ala anhu shine shugaban madina ya kula da madina to kun san yakin tabuka shine yakin da aka lazimta wa kowa fita wajibi banda munafikai ba wanda ba su je ba sai waɗanda ba su da uzuri kuma suka zo suka faɗi gaskiya su ka'ab ibn malik mun san kissar su to a wannan tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ali ina ji mun taba zancen annahu radiyallahu ta'ala an ya bar shi a matsayin shine a shugaba ya rike madina ya kula da ita na ibinsa to lokacin har ali bin abi talib ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawaye yana cewa ya rasulullah ya zaka banni a garin madina daga ni sai mata da yara bayan ku ga kowa ya tafi ga kowa zai bajintarsa ya yaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sai yake ce da shi ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa wannan shine asalin hadisin sai ce kai baka yadda ka zama matsayinka tsakaninka da ni kamar matsayin annabi haruna da annabi musa ba yaya matsayin annabi haruna da annabi musa ke? Hmm? annabi haruna shine na'ibin annabi musa lokacin da annabi musa ya tafi miƙati gun ubangiji zai gana da shi a tsoro saina ya bar shi a gindin dutsen ya kula da banu isra'ila lokacin da kwaye ya je ya karbo a taura yana dawowa har ya gansu cewa samiri ya kirkiro musu ya gina musu dan mariki sun koma suna bauta masa har ya tuhumi annabi haruna me yasa zaka bari ai haka ai mun san wannan kisa qur'ani nassan qur'ani to kun ga wannan shine ake nufi da niyaba din tare da cewa a wurin masu bin aqida shi'a suna cewa wannan hadisi shi ma dalili ne na cewa khalifanci ake nufi ai gashi ya bar shi a madina a matsayin sarki don haka tunda haka ne yana nufin shine khalifansa bayansa shi ne malamai suka ce musu a ba haka bane tunda mun da kiyasin za a ɗauko tsakanin annabi haruna da musa a yi tambaya ya aka yi da annabi haruna da annabi musa lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya fita da banu isra'il daga misra fir'auna ya bi su zai kama su ba sun je bakin teku ba allah maɗauki ya umarci annabi musa ya buga teku da sandansa ya buga sai ruwan ya dare suka keta ruwan nan suka keta suka shiga suka wuce tsaf da fir'auna ya zo da mutanensa allah sun ta ya umarci ruwan nan ya dawo ya haɗe ya halaka su bayan an yi wannan da suka tsallake suka fita sai Allah madauki ya ɗora musu cewa su je Palestine su shiga kasar Palestine lokacin akwai mutanen ƙasar Palestine ne an asalin wannan wuri kabilan su shine Palestine sunan kenan kuma yaran ma kenan shine daga nan aka samu sunan Palestine ɗin har zuwa yanzu to shine waɗannan kuma mutane ne gangama gangama masu ƙarfi sai Allah ya ce su je su yaƙe su in suka yaƙe su to an ba su wannan ƙasar ta zama tasu ibadar su a lokacin da sun yi da'a shine su je su yaki mutanen wurin kuma su zauna a gurin tasu ce a wancan lokaci shine shari'ar da aka ce su amma da kansu suka ce ba za su yi ba suka kalu ya musa mene idhab anta wa rabbuka faqatila kaje da kai da ubangijinka ku yi yaƙi inna hauna qa'idun mumuna nan a zaune ba inda zamu haka suka yi don haka Allah madauki ya buga musu ti shine dimuwa ta shekara arba'in suka rasa hanya da za su shiga shekara arba'in to a wannan shekara arba'in ɗin a cikinta annabi haruna ya mutu shi ya fara mutuwa a cikinta kuma annabi musa ya mutu don haka annabi musa bai mutu ya bar haruna ba haruna ya mutu kafin annabi musa yau don haka ga kiyasi bai yi ba anan zancen ka ce wannan wurin ana nufin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu ya bar aliyu shine khalifa to wannan kiyasin bai yi ba tunda annabi haruna shi ya fara mutuwa kafin annabi musa ya mutu sannan kuma wanda ya shiga cikin kasar falastin da su banu isra'ila shine annabi yusha ibn nun shine ya shiga har ya rarraba su kabila kabila gida goma sha biyu shine asalin shigar banu isra'ila suka shiga falastin ina fatan mun fahimci abu don haka ashe kenan kun ga wannan kiyasin bai yi ba wannan kiyasin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan kiyasi ne na yadda annabi Musa ya bar annabi Haruna ya jire mutane ya kula da su kafin ya dawo to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Aliyu ya bar shi a Madina ya je jihadi ya dawo wannan shine kiyasi kuma abin da aka yi kenan hmm. to mu je sannan cewa yawa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai kuma a sani babu annabi ni a bayana hmm. ka gani da haka koda ya mutu ya bar shi aliyu ba annabi bane radiyallahu ta'ala an sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ashurun fil jannati mutum goma yan aljanna ne haka ne ko ko asharatun ne asharatun shi ne daidai ni nan ba marubuta ɗi hmm. kuskure ne tun da mazaje ne dukansu da mata ne sai a ce ashirun ma'ana ashiru nisa'in hmm. amma maza kun ka'idar al'adadu wal ma'dud dole sai an samu saɓani ko idza kana al ma'dud mudhakkaran fayajibu an yakuna al adad mu'annathan wa idza kana al ma'dud mu'annathan fayajibu an yakuna al adad muzakkara yawa tunda mazaje ne dole adadin ya zama asharatun hmm. asharatun fil jannati mutum goma yan aljanna ne kun ga cewa mai eh, fil jannati suna cikin aljanna suna ciki hmm. wannan zancen gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda ne baka mamaki har kai tambayar nan a yanzu wani ya zo ya ce maka ɗaya daga cikin waɗannan ko dukkansu yan wuta ne duka ban da ali ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan goma shi kadai ne mai aljanna duk yan wuta ne saboda sun saba wa ali sun hana shi mulki saboda su ba su wannan tunanin amma hangar su duniyan nan gaba ɗaya an halice ta ne don ali ya mulki haka suke faɗi dan ya zama khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah so yake sai ce annabiyu fil jannati annabi yana aljanna wannan babu tantama dama haka nan abin da ya faɗa ɗin ma duk dama ba tantama ya ce wa abubakarin fil jannati abubakar yana aljanna wa umar ko wa umar fil jannati nawa kenan kai mun ka cire ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa biyu wa Uthman fil jannati wa Ali fil janna wa Talha fil janna والزبير في والزبير بن العوام في الجنة wa sa'ad ibn malik sa'ad ibn malik shine sa'ad ibn abi waqqas yau sunan dama abu waqqas alkunya ce sunan abu waqqas din shine malik sa'ad ibn malik wa abdurrahman ibn auf fil janna qala sa'id ibn zaid sa'id ibn yake cewa walau la ashira da na so da na faɗi na goma yani nafsahu yana nufin shi kansa ne saboda tawadu mm. saboda kansa ne nan E, eh, shi in an hada hadda na fisar sama a wannan riwayar shine goma amma a wata riwayar abu ubai da al-jarrah ne shine babu babu a kawo shi a nan ba ba faɗi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mm. to kun ga wannan a hadisi kenan shi yasa dama ake cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna eh al-mubashsharuna in hmm, ku rika gyara wasu suna cewa al-asharatul mubashshirina in kace mubashshirina ai wanda suka su suka yi busharar kenan mubashshirin waɗanda aka yi wa bushara eh wannan kuma shine dai eh al-asharatul mubashsha eh, eh mubashsharuna in halin raf'a ne mubashshirina in halin nasba ne ko jarra tunda jam'i ne muzakkar salim to sai yake cewa radiyallahu anhum ajma'in hmm, Allah ya yarda da su baki daya wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa arhamu ummati bi ummati abubakar wanda yafi kowa tausayin al'ummata daga cikin al'ummar shine abubakar yafi kowa rahama da tausayi wa ashadduha fi lahi wanda kuma yafi kowa tsanani akan addinin Allah ma'ana wajen kare addinin Allah yafi kowa tsayawa tsayin daka shine Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala an wa asdaquha haya'an wanda kuma yafi gaskiyar kunya yafi kowa kunya shine Uthman wa a'lamu habil halali wal haram mu'adh ibn jabal wanda fi kowa sanin halal da haram shine mu'adh ibn jabal wa aqra'uha likita biLlahi azza wa jalla ubayyu ba abi bane ubayyu ne wa aqra'uha wanda fi kowa karanta alqur'ani iya rera karatun alqur'ani shine ubayyu ibn ka'ab shine manzo Allah sallallahu rana ya tsaye da shi ya ce da Allah karanta min ƙur'ani in ji? ishe ni in karanta ma qur'ani bayan kai aka saukarwa sai ce so nake in ji wani ya karanta ba ni ba shine karanta masa suratul nisa'i har inda yazo inda Allah mai kike cewa wa kaifa idza fa kaifa idza jama'ana ku fa idza ji'na eh, bi kulli ummatin min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida ishe ya zaka tuna yayin da kowace al'umma za mu zo mata da mai shaida kai ma kuma mu zo da kai a matsayin mai shaida akan wannan al'umma din annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubda hawaye saboda tunanin cewa za a tsaye da shi a matsayin shine shaida akan wannan al'umma din hmm. Allah sa mana cikin waɗanda annabi zai mana shaidar kirki yace wa a'lamuha bil fara'id zaid ibn thabit wanda yafi kowa sanin ilimin gado yadda za a raba gado shine zaid ibn thabit shine kuma wannan kun san shine shugaban kwamitin rubuta alkur'ani wanda sayyidina abubakar ya kafa umar ya sake kafa shi shi ma ya sa su ya ce duk mutumin da ya zo maka da wata nuska ta alkur'ani cewa ya rubuta zamanin wahayi to sai an ba da shaidar zaid bin thabit ya haddace don dama ya riga ya haddace shi naka ba wai zancen cewa sai ya daidai da nasa ba ya haddace kuma ga nasa kofin sai ya yi daidai da nasa sannan in an samu saɓani sai ya kawo shaidu guda uku tabbaci sun ji tare da shi a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kira'ar sannan a sata da haka aka hada alqur'ani to shi ne sai ke cewa wannan kuma bawan Allah har yanzu shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je ya koyi yaren ibriya yaren yahudu ya je ya koyi shi a kwana goma sha biyar kwana goma sha biyar ya koyi haruffan ya iya maganar ya dawo ya ce saboda ni ba na amince wa yahudu kar su turo min takarda dole an samu a cikin jama'ata wanda ya iya karantawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi koyo in suka rubuto wata takarda shi za a baya karanta ya fassara wa manzon Allah abin da suka faɗi sallallahu alaihi wasallam ne zaid ibn thabit sai kuma a ƙarshe sai ce wali kulli ummatin amin kowace al'umma tana da amini amininta wanda yafi kowa amana wa aminu hadhihi al'umma wannan al'ummar tawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminin ta wanda ke shine fi kowa amana Abu Ubaida ibn al-Jarrah shine Abu Ubaida dan al-Jarrah hmm. to kun ga waɗannan bayan Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda iya shugabancinsa ya iya tafi da su kowanne kuma a faɗi falalarsa wadda ta dace da shi dan yana daga cikin eh a wannan riwayar ba Ali ya eh, ashe yasa dama malam suke cewa kamar yadda zai zo ya gaya mana cewa la yalzam a kowanne wuri a ce sai an faɗi kowanne ijima'i ne na sahabbai da kuma na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya cewa wanda suka fi kowa waɗannan hudu kamar yadda sai abin nan Abdullahi bin Umar ya faɗa ana fita daga wannan kuma sauran kowa da irin falalar da Allah mu dake bashi hmm. to shine sai yake cewa kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hasan wal husain dangane da al hasan da husain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annahuma sayyida shababi ahli al janna da hasan da husaini sune shugabannin samarin aljanna duk wani saurayi da zai shiga aljanna to alhassan da husaini sune shugabansa hmm. wa annahu ma raihana tahu kuma sune yan lelansa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son su a duniya a cikin abin da Allah maɗaukaki ya sa a duniya na daɗi da za ka ɗauka daɗi yana son su fiye da wani abu mun Ban banda faɗinsa da aka tambaye shi wa kafi so a duniya ya ce aisha a mazafa ya ce babanta to amma ɗan lelanka na gida da kake jin daɗinsa a koyaushe ka buɗe ido ka sa idanka a kansa to ba wanda yake so irin alhassan da hussein hmm. sallallahu alaihi wa sallam, وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallam har addu'a yake cewa, inni uhibbuhuma, ya Allah ina son su. su biyun nan da Hassan da Husaini a inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah ka so su kaga annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya Allah ni ina son Hassan da Husaini to ya Allah ina roƙonka ka so Hassan da Husaini ka ku Hassan da Husaini abun so ne ga Allah suna cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace manya-manyan salihan bayi kuma domin suna cikin sahabbai duk da cewa suna ƙanana suna yara inda mun san ruwayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah Husaini zai hawo yansa yana wasa yana tsalle kamar ya samu doki wanzu Allah suna salama yana sujada zai hakuri har sai ya gama wasan nan ya sako sa dago daga sujada ai mun karanta wannan a baya hmm. turku in ba soyayya ba me za ta sa wannan hmm. to sai shi waqala fil hasan dangane da hasan kuma yana cewa inna bini hadha sayyidun wannan dan nawa da kuka ganshi sayyidun shugaba ne shi wannan hadisi yana ana cewa jika da ko jikan ka danka ne haka kakanka babanka ne hmm. ko da ba laifi ko suna ne ka ce wane dan wane in baka faɗi sunan baban ka faɗi sunan kakan duk ba matsala kai ba yau saboda shi ne ya haifi baban ai hmm. ba matsala a shar'ance ba rikici hmm. baya cikin abin da mutum za a ce masa ya nasabta kansa ila gairi abihi sai ke cewa na bini haza wannan dan nawa da kuke gani sayidun shugaba ne shi وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما الله سبحانه وتعالى zai yi sulhu ta hanyarsa tsakanin wasu ƙungiyoyi guda biyu manya daga cikin musulmi wannan kun ga labari ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bayarwa na abin da zai faru a bayan rasuwarsa haka nan bayan kashe Uthman na rikicin nan da ya faru tsakanin gefen Uthman ko gefen Muawiya da kuma gefen Ali radiyallahu anhum ajma'in har inda abin zai zo a ƙarshe daga baya ya zama cewa alhassan bayan an masa mu baya a bayan abdurrahman ibn muljim ya kashe ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wannan mutumin daga cikin khawarijawa a kun san sunansa shi ya kashe ali radiyallahu ta'ala anhu ɗaya ne daga cikin khawarijawa mun san kawari jawa. su ne waɗanda suka fara yin tawaye ga shugabanni a tarihin duniya su suka kashe Uthman daga nan amma sunan bai fito a matsayin sunan khawarija ba sai da suka kafirta Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu suka yi masa tawaye suka rabu da shi suka koma wani kauye suna kashe mutane suka ce su ne musulmi kawai duk wanda ba su ba ba musulmi ba wannan su ne farkon wanda suka yi wannan irin akida to wannan mutane a cikin su aka samu Abdurrahman ibn Muljim da ya zo ya kashe Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bayan ya fito daga masallaci ya sare shi ya sare aka a jini ya fito har ya jike masa gemunsa ya kashe shi to bayan wannan abu sai aka yi a ga al-Hasan dan Ali radiyallahu ta'ala an aka yi wata shida rikici bai saurara ba tsakaninsu da gefen mu'auya har da kansa alhassan yake cewa shi dai don al'ummar mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna lafiya ya haƙura da wannan mulki ya kira mu'awa ya ce zo ka karɓa ya koma gefe ya bashi to wannan shi ne malamai suka ce shi ake nufi da sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini azimataini minal musulmi to Allah madaukaki zai yi sulhu da shi kun da wannan aka samu sulhu tun daga wannan lokaci aka daina rikici kamar da ambata mana kwanaki sai da aka yi shekara ashirin ana zaman lafiya lokacin mulkin mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine abin da ya faru sai ce fa kana al'amru kama qala kuma al'amarin yazo ya zama kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa qala fi ummihima to ina zai kare ne mm, mu karasa kaɗan ko dangane da mahaifiyarsu kuma wace ce mahaifiyarsu fatima bintu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dangane da fatima yana cewa innaha sayyidatu nisa'i ahli aljanna ita ce shugaban matan aljanna duk wata mace da za ta shiga aljanna shugabanta fatima hmm. radiyallahu anha wa ardaha to shine malamin da ya karkare bayan ya kawo waɗannan hadisai sai ce wa qad thabata li kathirin min as-sahabati fadailu 'ala al-umumi wal infiradi a fada'ilu kathiratu wato hakika falaloli da yawa sun tabbata ga da yawa daga cikin sahabbai a alal umumi in an a cikin gama gari a ambace su gaba daya ko kuma kowa ɗaiɗaikunsa a ambace shi a tasa daban yace kathiratu la tuhsa waɗanda suna da yawan da ba a iya lissafa su suna da yawa ƙwarai da gaske wala yalzamu min ithbati fadilatin li ahadihim fi shay'in an yakuna afdala min al-akharina min kulli wajihin to wani shine zance nake faɗa da su malami yana cewa ba lazimi bane baya lazimta ba tilas bane in an tabbatar wa mutum ɗaya daga cikin sahabbai yana da wata falala kaza a wani abu a ce kuma ya zama shine yafi kowa ta kowanne bangare ma'ana za a iya faɗi kamar aminu hadhihi al-umma shine abu ubaida ibn al-jarrah wannan baya nufin wajen amana yafi abubakar yafi umar yafi usman shine abin da yake nufi za a iya fadin wata falala ta mutum daya a wani wuri to amma ba a nufin yafi kowa da kowa kwata kwata mun fahimci zancen yawa sai idan an kawo afdaliya in yayi in yayi magana da sigar afdal to wannan kaga nassi ne ba dama a can ayi masa tawili hmm. to shine sai yake cewa kuma illa al-khulafa al-arba sai wannan khalifofi guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali yace amma thalathatu dalilin mu anan na ukun nan na farko ya ce fali hadisi ibn umar Dalilin mu shine hadisin abdullahi ibn umar da ya yanke ya ce abubakar da umar sannan umar sannan usman ya ce haka muke yi tun zamanin manzan allah sallallahu alaihi muna ambatar haka ya ce wa amma ali amma ali kasancewarsa shine na hudu fa bi ijma'i ahli sunna wannan shine ijma'in ahli sunna babu wani malamin sunna da yace ali ba shine na hudu ba in kaji wanda ya faɗi sabanin haka to bid'a yi duk wanda yace aliyu ba shine mafi falala bayan usman ba to wannan ya shiga cikin harkar bid'a kuma hmm. da fatan mun gane mun yi wannan magana a baya sai shi fabi ijma'i ahli sunnati annahu kana ba'dahum afdalu man ala wajhi al-ard cewa bayan waɗannan mutum uku to aliyu shine mafificin wanda yake bayan ƙasan nan baki daya to muna roƙon Allah maduki ya ƙara musu yarda Allah ya ƙara tabbatar musu da mutuncin su da suka tafi da shi alƙawarin da ya musu na aljanna Allah ya cika musu mu kuma Allah ya samu akan hanyar su da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya Allah karbi rayukan mu akai wa akhiru da'wana anil hamd alhamdulillah rabbil alamin ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da alheri na duniya da lahira baki daya duk abinda da kuma zai kuntata mana Allah ka kade shi Allah ka bamu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabannin mu akan da'ar Allah akan aikin alheri akan kuma tabbata akan dukkan abin da ke shine alheri wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik akwai wasu ta assalamu alaikum allah kara wa malam zurfin ilimi da tsoron allah amin shi don allah malam menene halarcin haraji a musulunci to wannan dai ba ta da alaka darasin amma musan haraji <clears throat> daga lafazin kharaj aka same shi kharaj larabci ne shi ma asalinsa shine ana cewa ardul kharaj abdul khara ne kasashen da ba na larabawa ba a lokacin khalifofin musulmi wanda ake aikawa a karbo lokacin da suke karkashin musulunci a karbo a wani abu karkashin mulkin musulmi sakamakon abin da suke nomawa a karbo wani abu a kawo Shi ne ake nufi kuma ana nufin har yanzu haraji irin wanda sayyidina umar ya sa ga akan ahlul harbi wanda ake yaki da su an ci yaki akan su ko kuma ahlul zimma wanda suke karkashin mulkin musulmi a dora musu shi ake ce mu haraji asali akwai yana da suna da yawa ana ce musu ana ce masa dariba ana ce masa mukus daga max shi ma max yana cikin abubuwan da khalifofi a baya suke dora wa mutane akan abin da kowa ya kawo kasuwa in mutum ya kawo wani abu kasuwa a dora masa wani abu da zai bayar akan sai da abin da zai sayar a kasuwa to malamai suna da sabani akan ya halatta ko bai halatta ba akwai malamai da suke cewa asali musulunci bai zo da shi batun da musulunci zakka kawai ya sani wasu kuma suna cewa dan maslahar musulmi wasu malaman sun halatta sabani ne dai na malamai malam abu ubaid alkasim ibn salam har yana da littafi sunansa kitabul kharaj yana cikin littafai da daddu da aka fara yi a wannan babi din ah, wannan kuma yana tambaya na cewa hadisin da ba hadisi ba hadisi kafin ko ya ce hadisin da ake danganta da cewa annabi sallallahu ya gaya wa hafsa cewa bayansa abubakar zai zama khalifa a bayansa sa'annan umar dan ya kwantar mata da hankali ne ina jin haka da yake so ya ce mana yana ishara ne zuwa ga la'alla magana da muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu nassi daga bakin sa cewa wani ne zai zama khalifa wannan labari ne bata ba kamar ba labarin abin da zai faru nan gaba kamar da muka ji wannan na abin da zai faru karkashin Hassan Allah madaki zai sulhu sa da mutane amma kaga ba abu ne da malami suka yi amfani da shi a matsayin hujja na cewa wani shine khalifa ba duk da sun san shi suna ɗauka shi a babin falala ne ba babin nasi ba tare da cewa malaman da suka fifita abubakar wajen khalifanci sun kawo hatta wannan hadithin suna magana a kansa cewa kunga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi har ya riga ya faɗi cewa ga wanda zai zama khalifa bayansa kila su kuma masu faɗin sabanin haka ko shi a suna cewa ai wannan ya bada labarin abin da zai gudana ne a kaddara bayan zaluncin da suka yi ba saboda cancanta ba hmm. wannan kuma yana cewa ah, ala gafata malam dangane da karanta muhammadu rasulullah da suke cikin alkur'ani mai karantawa ne mai karantawa na cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai sauraro ya ce kowa zai iya faɗi amma a asirce ake faɗi na kula nan mutane yanzu haka in an faɗi Muhammadu rasulullah sai ka ji an ce sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi daidai shine a faɗa a asirce ba daga sauti za a faɗe shi ba hmm. wannan da mai karatun da kuma mai sauraro duk za su faɗi wannan na ƙarshe na cewa malam ina ma'anar cewa shi a aƙida shi a mazhaba domin na ji ka ambaci hakan to la'alla lafazin mazhaban ne kai sai ka ji kamar in an ce mazhaba kamar an mai da ita a cikin musulunci take kuma mazhaba ce irin kamar abu hanifa malikun da shafi da ahmad ina jin haka mai tambaye ke nufi ko hmm. ai abinda afi ina magana ne ko malamai Nan ba ni na fara faɗa ba malamai suna ambatar a ce kaza ko mazhabar kaza ma'anar mazhaba shine matafiyar uwa ne daga zahaba ne in ce zahaba ya zahabu mazhaban mazhaban shine matafiyar da ka tafi ma'ana ra'ayinka na haka aƙidar shi'a mazhabar shi'a na nufin aƙidar shi'a ko ra'ayin shi'a na fata ka gani yau don wani lokacin wasu na damuwa ya za a ce shi'a mazhaba Eh, su hakika suna so a rika cewa mazhaba a dauke ta kamar mazhabu mazhabar malikiya shafi'iyya hanbaliya da sauransu saboda mutum kare ji kyamar wani abu da wannan dabara suka shigar da ita har azhar zamanin shekun azhar mahmud shaltut a 1959 da suka zo suka turo wani muhammad taqi al-qummi ya zo ya kafa wani gida a misra da ake ce masa darut taqrib wai a yi takribi a hada a kusanci juna tsakanin ahalar sunna da shi'a suka ɗebo littafin shi'a suka cika a wurin kuma har suka yaudari shehun azhar har yadda ya ce a rika koyar da mazhabar ja'afari haka suka samu ta suna suka ce ita ma mazhaba ce ai ta biyar a sanya ana koyar da ita har yadda ake koyar da ita azhar aka fara kuma suka yi shekara da shekaru suna neman a rika koyar da mazhabar shafi'iyya da malikiya da hambaliya da hanafiya a koyar da su a kum a iran har yau ba a yadda ba tun wancan wancan lokaci shine daga baya malamai suka gane aka yi watsi aka rufe gidan aka rufe littafan da komai duk santar aka watsar da ita aka daina kuma shi ma koyar da jafarin aka daina wani tun 1959 aka yi waɗannan abuwa lokacin su yusuf al yana phd yana shi aka ba ma aikin ya tara ayyukan mahmud shaltut don har yana cewa mahmud shaltud bai taba bada wannan fatawar halaccin ai wannan abun ba shine wani malami daga cikin malaman ikhwanul muslimun yake yake mai da masa martani yace a tabbas mahmud shaltud ya bada wannan fatawa hai fito masa da nassinta a cikin wasu daga cikin littafansa bayan su yusuf al sun gama tara littafan mahmud shaltud an buga su to bayan sa ne ya buga wannan fatawa din da haka dai cewa shi a mazhaba ana nufin ra'ayi ba matsala kuma dan an faɗi wannan ina fata mun gane Mm, ba wai daidaita ta ake da mazhabar waɗanda abin namu na sunna shafi'iyya hambaliya malikiya da sauransu ba Allah ya ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu kan abin da ke shine daidai wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad